biyu an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'id fa yaqra'u alquran aisha ta tace manzon Allah ya kasance yattaki'u yana kishin gidawa fi hijri akan cinyoyina wa ana ha'idun alhali ina cikin haila fa yaqra'u alquran ya rinka karatun alqurani annabi dan tayar da kai haka a jikin yana karatun qur'ani sallallahu alaihi wa sallam mala dangane da hijiri ko ka ce alhajru ko alhijru duka lugabi ne a larabci akwai shi ma yu'khadhu min alhadis abinda za a fahimta cikin wannan hadisi na farko jawazu qira'ati alqur'ani fi hijr alha'is idan ka kwanta jikin matarka tana cikin kwanakin haila ba laifi dan ka karanta qur'ani li'annaha tahiratul badani was ya dan tufafinta masu tsarki ne haka jikinta ma ana kirga shi masu tsarki wannan jinin al'ada hukunci ne kawai na biyu tahrimu qira'ati alqur'ani ala alha'id haramcin karatun alqur'ani ga mai haila wannan abin da yayi da'awa ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akhzan min tawahhum imtina'i alqira'ati fi hijr alha'id qala hubul da al-id wato cikin baɗi ne na lungu kwarai da gaske ibn daqiq al-id yayi wai yanzu cikin wannan hadisin aka fahimci cewa a ce haramun ne mai haila ta karanta alqur'ani ta ina aka fahimci wannan yadda bayani yake maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta Qur'ani wai suka ce ta faɗi haka ne dan mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka ki shingida da mai haila ba za ka karanta Qur'ani ba dan ita bai halatta ba ya karanta karanta to kai ma in ka kwanta bai halatta ba to wai sai ta kawo wannan hadisi dan bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila amma gaskiyar al'amari wannan ba wannan wannan ba batsan bai kai da ake bukata ba saboda akwai hadisin muslim ma ko bukhari da yake cewa annabi hadisin aisha da kanta take cewa annabi ya kasance na ambatan Allah a kowane hali yake yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi yana ambatan Allah a kowane hali sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba doka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kari da najasa a da da da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya ko ba haka ba ba wanda ya koni girba ma jaza li haza jaza li haza ma lam yujuz li haza lam yujuz li haza tunda ya halatta har kana cikin haila ka karanta har kana cikin janaba ka karanta alqur'ani to me haila ma ya karanta yazkurullaha fi kulli ayati ina fata an fahimta dan haka zance mafi inganci shine mai haila za ta iya karanta qur'ani mai janaba zai iya karanta qur'ani mai biki za ta iya karanta qur'ani maganar cewa illal ayata wa nahwaha sai aya ɗaya da makamanciyar ta litta'awudi dan neman tsari magana ce ta ijtihadin malamai duk ijtihadin da ya dace da daidai lada biyu wanda kuma bai dace da daidai lada daya kuma abin da ya sa muka ce qur'ani wato su malamai inda inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan qur'ani da wani bangare na qur'ani in dai ka halatta mata karatun aya ɗaya ya zama wajibi ka halatta mata duka in ko ka haramta duka to ya kamata ɗayar maka yi karanta domin aya ɗaya mai titi yanzu da nace wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda menene wannan qur'ani qur'ani dukan qur'ani qur'ani ne aya dai ma qur'ani ne sura dai ma qur'ani don haka wai sai su dauka cewa wai inda za a kawo qur'ani ke idan ka cire suratul fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba dan ba'dul qur'an ne laysa kullul qur'an to dan Allah zan tambaye ku mutum da ya yarda da dukkan qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai janaba ta karanta ko mai halatta karanta litta'awul yace bai yarda da ita ba ya zo musulmi to me bambanci tsakanin aya da duka wai me yasa aka zargi yahudu dan sun kafirce wa littafin su gaba daya a'a wani bangare suka kafircewa wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan Allah ta afato minun bi ba'dil kitabi wa takfuruna idan ka dauka taba alqur'ani da janaba ko da jinin haila ko da jinin biki wulakanta qur'ani ne dan haka sai kace kar a wula kamar ka ce to kar ku wulakanta shi duka amma ku dauki aya ɗaya kawai <laughs> kamar ka ce kenan ya zama tufka da warwara wato waɗannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suka ce za a iya tabawa dalilai ne ko masu ƙarfi za a gan su kaljibalin rasiyat subutan wa sumuda tamfar duwatsu kafaffu wanda ba za ka iya ture su ba a to ya za ka yi da wannan dalilin da Allah in dai kuka ce ya halatta ta karanta aya daya to ya halatta ta karanta dukkan qur'ani an fahimta ku in aka ce bai halatta ta karanta dai mata wannan kuma wata magana ce daban dan haka ka ganin maganar sa cewa ah, mace ba za ta karanta alqur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada wannan ba a sallama masa ba الحديث الثالث والأربعون حديثنا أربعين أكو عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة معاذة تاتم بي عائشة cewa wai mai yasa ita mai haila take rama azumin da ya wuce ta sakamakon jinin haila dinta amma ba ta rama sallolin da suka wuce ta me yasa aka bambance fa qalat sai Aisha tace a haruriyatun anti shin ke ma yar garin harura a ce fa qultu mu'aza tace sai na nace lastu bi haruriyatin ni kan ba yar garin harura a bace ba walakin as'al tambaya kawai nake yi menene sirrin Aisha ta faɗi wannan magana khawarij dinkin da muka yi bayanin su a baya wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku in kun ga tasu za ku rena kaza kun ga tasu farkon lokacin da suka yi wa aliyu bin abi talib tawaye sun je wani kauye ne mai suna haraura can kusa da garin kufa suka kafa sansanin su da rindunan su dan ya ka sauran musulmi suka ce kowa ya kafarta sai su to shi yasa duk wanda aka ya dauki akida irin tasu sai a ce huwa haruri wato dan garin haraura ne shi yasa da ta zo ta ce wai me yasa mai haila za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba to Aisha tana da masaniyar ashe su khawarij suna halattawa mai jinin al'ada ta yi mai sallah ta yi kaza ta yi kaza sai ta ce a ah, haruriyatun anti ke ma wannan yar bid'a ce yar khawarij sai kuma bai ce ce lasu bi haruriya a a ni kam Allah ta riga tari da saran shuka ba cikin su nake ba lasu bi haruriyatin ni kam ba haruriya bace ba walakin ni as'al tace kawai tambaya nake walakin as'al faqalat sai Aisha ta ce kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi to in dai tambaya kike gashi kana yusibuna zalika jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi fa nu'maru bi qada'i sawmi sai umarce mu cewa mu rama azumin da ya wuce wala nu'maru bi qada'i sala amma ba a umartan mu cewa mu rama sallah an gane ko ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya fahimta karkashin wannan hadisi annal ha'ida taqdi siyama wala taqdi salah mai haila azumin da ya wuce ta za ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba li'anna salata tatakarraru kullu yawmin khamsa marratin dan ita sallah tana maimaituwa a kowane yini har sau biyar fa hiya ibadatun mustamirra da haka ibada ce mai zarcewa wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatun aidan sannan idan aka ce sai an rama ta to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske na biyu anna taqrir an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu ala shay'in yu'addu min as-sunnah idan annabi ya tabbatar da mutanensa sahabbansa kan abu to ana kirga wannan abu cikin sunnar annabi dan Aisha bata ce kaza sai ta ce an yana samun mu lokacin a da can sai a umarce mu da kaza ba a umartar mu da kaza waye ke umartar su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadala sai ya kamata ya inkari ga dukkan mutumin da ya tambaya tambaya ta ta'annuti tambayar ta'annuti wadda ba ta kake ne ba yar kure ka zo yi to malami ya kamata ya ladabtar da kai a irin wannan hali in ya fahimta ka daga gare ka wa mujadala ko tambaya ta jayayya duk malami na iya ladabtar da irin wannan wani dan bid'a aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin ta raban nan ka san galibi malaman bid'a ilimin luga irin na gida din nan su wace ce maqamatul hariri da wane ne da wane ne da kuma ilimin fiqhun mazhabar malikiya haka suna kokarin su karanta shi sosai to kullum so ga ahlus sunna tsammanin suke baka san wannan ba kai da an taba ka aya da hadisi ne to saboda haka bari su tambaye ka fikihu sai ya zabgo wata tambaya cikin babun fikihu wanda an riga an saba faɗin ta a soro dama ana alfahari da ita ya zabgo ta to da na tashi ba bashi ansa sai na ba bashi ansa da larabci sai ya rasa kuma yadda zai da rasa ina kin bashi ansa da hausa sai na bashi ansa da larabci tana nan cikin babu rabon gado wani lokaci ba faɗe ta in ba fita daga cikin abin da muke ciki ko ya guri to ji mai sani ba matsalar gaba ɗaya ma a wanda sun wake ta a wake saboda haka da na faɗa masa larabci bai sai na sake kawo masa ita kuma awaken ta yadda take to to wani lokaci mutum na da irin wannan saboda irin wannan ranar kai mai da'awa ka gaba da irin wannan yan kalubale wanda ko malamin sa ya faɗa masa ya zo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza na hudu <laughs> tabayyinul ilmi liman talabahu litta'allumi wal istirshad bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko don neman shari'a idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a sai ka kokari ka bashi ansa gurgurdan abin da ka sani na biyar kaunul ha'id la taqdi salata li ajalin mashaqqa kasancewar ita mai haila ba za a ce ta rama sallah ba dan saboda akwai wahala ciki min al-adillati allati taqarrar tuqarrir al-qa'idah al-islamiyya al-amma wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga mamiya cewa al-mashaqqatu tajlibu taysir innal mashaqqata tajlibu taysir abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi